أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أيها المسلمين إلى روكم الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi da wannan azumin da muke neman rahaman Allah da shi da kuma gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar yadda muke roƙon shi azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalika wal fadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala za mu tashi wato a, sura sabuwar sura ita ce suratul nazi'at bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة to alhamdulillah wannan sura mai albarka sunanta suratun nazi'ati An nazi'ati shine zare abu fizge abu shine ma'anan an annazi'at wannan sura mai albarka a jerin surori daga sama idan ka ɗauko bakara kana gangarowa ita ce ta saba'in da tara ta sauka ne a makka yawan ayoyinta kuwa wato arba'in da shida ne daidai bismillahi rahman rahim za mu karanta wannan suran ne muna masu neman tabarriki da sunan allah mai rahama mai jin kai allah maɗaukakin sarki rantsuwa ya yi wato da ayoyi guda biyar na farko ya ce wanna wawu din nan wawul kasami ne kamar yadda za ta ce wallahi wallahi sai ya ce zi'ati na rantse da mala'ikun da annazi'ati suke zare rayukan kafirai garkan zarewa mai tsananin gaske wanda sai sun je can ƙarshen ƙafan mutum su nitse can su zaro ran da ƙarfi su fisgo shi su fidda shi da ƙarfin gaske wato daga nan ne kafiri zai fara ɗanɗanan azaba wajen zare ramma ba rahama ba tausayi kawai malamai suna cewa kaman kai ne ka riƙe igiya da ƙarfi ka damƙe ta da hannunka igiyan nan sai wanda ya fi ka ƙarfi ya zo ya fisge ta da ƙarfi duk yadda ka damƙe ta ɗin nan ka riƙe saboda ƙarfin wanda ya fisge ta ɗin nan sai ya zare ta daga hannunka kuma ta maka shata haka a hannu to haka mala'ikan mutuwa zai zo ya zare ran kafiri ya fisge ta da ƙarfin gaske Allah ya rantse da iri waɗannan mala'ikun kuma idan Allah ya rantse da abu yana so ya nuna maka girman abun da darajan abun cewa lallai wannan abun akwai abun la'akari akwai abun wa'azi idan ka lura da shi Allah baya rantsewa da abu haka kawai <clears throat> face yana so ya jawo hankalinka ya nuna maka lalle cikin wannan abin da ya rantse da shi akwai wata aya akwai wani abun la'akari idan ka natsu ka kalli abun da idon basira wannan shiƙati Allah ya rantse da mala'ikun da suke zare ran mumini cikin nishaɗi da hankali a cikin sauƙi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce yanda ake zariran mumini kamar yanda ruwan bakin famfo idan ka ɗiba ruwa ka kulle famfon haka yanda za ka ga wani ruwa da ya makale a bakin zai malalo ya zuba haka a cikin sauƙi to haka ran mumini yake fita cikin sauƙi wani sai ka samu kuna hira sai ka ga ya jingina kamar bacci yake a sheran har ya tafi wani sa'e wani yana kwanci ana hira da shi sai a taba shi tun yana eh, eh, eh a ji shiru wani ko baka jina da an taba sai aka ya rasu babu wata alama ta bige-bige ta shure-shure ta karo da bango sam cikin natsuwa da kwanciyar hankali da sauki sai ka garan ya zare ya malale ya fita wannan wata rahama ce da shi mumini yake fara gamuwa da ita tun wajen fitar ran shi mu duba ɗansu ayoyin da suka mana bayani ma yadda ran ma yake fita Allah zai ce innal ladina qalu rabbuna Allahu thumma ta tatanazzalu alaihimul mala'ikatu ta kafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati lati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah mala'ikun ma sai sun yi wa mumini wani bishara Allah ce waɗanda suka ce Allah ne ubangijin mu shi kaɗai baya da abokin tarayya suka yi imani da kaɗaitakan Allah sannan suka daidaita wajen addinin musulunci nan da aikata alkhairi ranan da rayukansu za su fita ranan da za a ɗauke ransu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'ikan da zai ɗauki ran idan ya sauko zai ce menene Allah ta khafu kada ku ji tsoron komai kada ka ji tsoron komai wai bayan zare ran nan ina ne ka ya zaman kabarinka ya tashinka gobe kiyama ya tsewanka a gobe kiyama gaban Allah kar ka ji tsoron dukkan wani abubuwa waɗannan abubuwan da za su zo bayan fitar ranka wala ta zano kada ku yi baƙin cikin rabuwa da ƴaƴa da iyali a baya domin abin da mamaci ke tsoro ke ne ke baƙin ciki zai bar iyali zai bar ƴaƴan shi ƙanana waɗansu suna rarrafe waɗansu suna tafiya waɗansu suna eh, nursery waɗansu suna primary waɗansu suna secondary wa zai kawo musu abinci wa zai ci gaba da biya musu kuɗin makaranta wa za su yi wa oyoyo in ya dawo nan gaba wa zai ciro tomtom ya ba su ko biskit ko gudi-gudi wannan gatan da da yake musu su ɗafe wuyan shi a matsayin shi na mahaifinsu wa zai musu wannan sannan kuma wa zai auri iyayen eh, matan shi ɗin shin wanda za su auri ‘ya'yan matan shi ɗin za su kula da ‘ya'yan shin ‘yan uwan shi da dangi za su kula da ‘ya'yan shi ɗan abin da ya bar musu yana jin tsoro za a cinye za su faɗa hannun amini za su girma su samu wannan gado duka mala'ikun sai su baka tabbaci karkai kai baƙin cikin komai domin a cikin suratun nisa Allah ce wal yakhsha alladhina law taraku min khalfihim dhurriyatan dhi'afan khafu alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida abinda suke tsoro shine mutum ya bar kananan yara raunana wanda basu kai munzalin iya rike kansu ba to mala'ikun za su ce karkai baƙin ciki da waɗannan duka Allah maɗaukakin sarki zai kare maka mutuncin ‘ya'yanka zai kare maka kuma addininsu da aƙidarsu kamar yadda Allah ya tura annabi Musa da annabi Khidir suka je suka gina wannan katangar wanda ta so faɗi ko ta so ta rubta sai Allah maɗaukaki sai annabi Khidir ya ga annabi Musa ya ce wa ammal jidaru fakana li menene li li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma ko ba haka ba ƙarƙashin wannan katangar akwai dukiya da taskoki na waɗansu marayu guda biyu wanda mahaifinsu da eh, ya binne musu a wannan wajen kuma mahaifin ya rasu saboda haka da wannan katangar ta faɗi da dukiyar za ta bayyana a wawushe ta to Allah ya turo annabi musamman irin annabi Musa da kuma annabi Khidir suka je suka sake gina wannan katangar don su kare menene mutuncin ‘ya'yan wannan mutumin ba ‘ya'yan ba ne aka ce na kirki a'a wa kana abuhuma ne salihan babansu ne salihi shi yasa Allah ya alƙawari zai kare ‘ya'ya da zuriyar mutum in na kirki ne na Allah ‘ya'yan shi da zuriyar shi insha Allah ba za su tozarta ba Allah zai kiyaye abun nan mutuncinsu ko bayan ya mutu Allah ta khafu wala zanu sai su ce masa kuma wa abshiru bil jannati allati kuntum adun ku yi albishir muna muku albishir in ji mala'ikan mutuwa fa yake ga mumini muna maka albishir da aljannan da da Allah ya alkawaranta maka lokacin shiganta yayi na hannu awliya'ukum kai mala'ikan mutuwa ce mu masoyanku ne a nan duniya kuma mu ne masoyanku a lahiran magobi kiyama in mun haɗu a can don Allah kai mumini a maka irin wannan albishir Za ka ka ga wani saboda farin ciki he ga ya su in ka zo ka ga fuskar shi cikin annuri da haske da eh, fuskar sakakkiya wani ma he ga kamar yana murmushi ma don Allah ko kai ustaz aka maka wannan ba za ka yi murmushi ba Haji Yusuf ba za ka ce mu tafi mu bar Najeriya ba ya ayyatuha nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyatan fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati mala'ikan mutuwa da yazo zare ranka ne fa zai ga maka haka kai mumini ya kai wannan ran wanda ya natsu akan imani irji'i ila rabbiki koma wajen mahalicinki radiyatan kina yi mai yardaddiya a wajen Allah Allah yana mai yarda da ke fadkhuli fi ibadi je ki shiga cikin bayina na kirki eh? wa man yuti illaha wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wash-shuhada'i was-salihina wa hasuna ulaika rafiqan a same ka ɗaya daga cikin waɗannan group wato abokan zama sun yi kyau fadkhuli fi ibadi warkhuli jannati ki shiga aljannata ko kai mala'ika mutuwa zai maka wannan albishir to shine wannan shitati nashtan sai kaga mumini ya samu natsuwa ran ya fita cikin saukin gaske Allah ce wasabihati sabhan ya rantse da mala'ikun da suke kai kawo tsakanin duniya da sama su tashi su je sama su ganga su sauko su zo duniya suna ta aiwatar da ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya umurce su su yi fasabiqati sabqan kuma ya rantse da mala'ikun da suke rige-rige wajen aikata ayyukan da Allah maɗaukakin sarki ya ba su kowane mala'ika akwai abin da Allah maɗaukakin sarki ya ba shi wanda yake a yi nisa to kowanne yana rige-rige ya aiwatar da abin da Allah ya ba shi kawai dama la a sunan laha ma amarahum ma yaf'aluna ma yi umarun. ko mala'ikun da suke yake rige-rige da sauri wajen saukarwa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama da saƙo da annabci. Falmu ti amran <clears throat> Allah ya rantse da mala'ikun da suke menene tafiyar da al'amuran duniyan nan waɗanda suke sarrafa al'amuran duniyan nan waɗanda suke labarta al'amuran duniyan nan wannan mala'ikan yana kulawa da iska wannan mala'ikan aikin shi saukar da ruwa wannan mala'ikan aikin shi raba arziki wannan mala'ikan shine yake kawo dare shi ke turo kaza duka Allah maɗaukakin sarki ya rarraba musu aikinsu waɗanda suke aikata wannan shine in charge na kaza waɗannan su ne masu aiwatar da kaza waɗannan su ne in charge na kaza su ne masu tafiyar da al'amuran duniya fal mudabbirati amran fito da tsirrai ne fito da abin raba arziki ne saukar da ruwa kaɗo iska juya ta kawo bazara kawo hunturu komai Allah ya rarraba musu to Allah maɗaukakin sarki da ya mana wannan rantsuwan sau biyar kamar ka ce wallahi tallahi wallahi tallahi wallahi tallahi ka san mu ba za mu rantse da wani ba sai Allah shi kuma Allah zai rantse da abin da ya ga dama to Allah ce na rantse da annazi'ati garkan na rantse da annashitati nashkan na rantse da asabihati saban na rantse muku da asabiqati sabkan na rantse muku da almudabbirati amran yawma tarjufur rajifa ranan da ƙasa za ta girgiza girgiza mai tsananin gaske shine ranan tashin kiyama bi ma'ana ranan da za a busa ƙaho busawa na farko tarjufur rajifa kowane abu zai girgiza ya daddare wato ya hausi ne idan aka busa ƙaho ranar tashin kiyama din nan kun ga ƙasai da muke kansu din nan ƙasai bakwai gaba bayansu za su dare har sama ta bakwai ta ƙarƙashi can sai sun dare sun hausi ne sun fatattake kawai yanzu ko wani abu aka yi haka kaga dutse yadda yake inna ya daddare za ka sallalle wannan abun ba ƙaramin ƙara bane da shi to amma sammai eh, bakwai inan za su daddare kawai ma malam su faffashe su tsatsage kasai bakwai har ƙasa ta bakwai can kurewa ƙarƙashi su ma za su daddare su faffashe kawai idan aka yi busa ƙaho na ɗaya kenan to a matsayin sammai da girmansu innan da ƙarfinsu wanda Allah ya ce sun fi ma kai ɗan adam ma ƙarfi a antum ashaddu khalqan amis sama'u banaha sun daddare sun kekkece ƙasa har ƙasai bakwai da ƙarfinsu innan da ƙeƙashewansu sun daddare sun kekkece duwatsu da girmansu innan sun fatattake sun zamanto kaman gari irin wanda iska ke kaɗawa masu na tafiya kai a matsayinka na tsoka da jini da 'yan ƙasusuwa kai waye ne da ba za ka yi collapsing ba na'am saboda haka ya ka samu da an busa kahon na farko duk wani abu mai rai da ka sani zai mutu duk wani abu bishiya gaba duk wani abu da ka sani a doron ƙasar nan da yake rayuwa zai mutu zai tumɓuke daga inda yake ya hallaka ya mutu kawai shine busa ƙaho na farko kenan hatta kiyashi sai duniyan nan ta zauna tsawon shekara arba'in babu wani abin da ke motsi a kanta babu wani abin da ke existing a doron ƙasa shi ne busa kaho na farko kenan shekara arba'in za a zauna komai ya ruɓe ƙasan ta zaman to lebul babu komai sai ikon Allah kawai shi ne Allah yake ce yau matar jufin rajifa ɗin nan shi ne a wata sura Allah yake cewa yau matar jufin arduwal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila ka gani a wata sura Allah ya ce wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidatan duka za su fatattake su rugurguje kawai bayan ayi yi wannan kowa ya mutu an zauna tsawon shekara arba'in sai Allah ce tatba'u harradifa sai busawa na biyu ya biyo baya afta menene an samu interval na me na 40 years komai ya mutu daga busawa na farko din komai ya mutu kawai haka duniyar za ta zauna babu wani akanta na tsawon shekara arba'in daga baya tatba'u harradifa sai busawa na biyu ta biyo baya shine kuma wanda kowa kowane matacce nan kuma zai tashi busa na farko kowane mai rai zai mutu busawa na biyu kowane mai rai zai tashi tatba'u harradifa kenan ina fata an gane ko a akwai hadisin katada Allah ubangiji yadda da shi yace arrajifatu da arrajifatu dukkansu busa ne na ƙaho arrajifa shine na farko wanda kowane abu zai mutu da izinin Allah arrajifatu shine busawa ta biyu kowane abu da izinin Allah zai taso ya rayu tsakanin busan nan guda biyu shekara arba'in ne sai a cikin shekara arba'in nan shekara arba'in ne yana cika dab da cikan shi sai Allah ya aiko wani irin ruwa ana kira wannan ruwan matsarul hayati wato ruwa ne wanda yake rayar da matacce idan aka zubar da ruwan aka zubar da ruwan ya shiga ƙasa to sai ka ga ‘yan adam suna tsira a hankali suna tsira a hankali suna tsira a hankali yanda mutum zai shuka ƙwayan tsiro yanda take tsira take tsira take tsira can in ta gama tsiran fabe bai take yi sai ka ga ta tsaga ƙasa ta ne ta fito waje to haka ‘yan adam za su rika tsira kawai sai can idan suka gama tsiran sai kaga a tsaga kawai sai a yi busa ta biyu kawai sai kaga kowa yana tsaga ƙasa yana fitowa shi yasa Allah madaukakin sarki a cikin suratu zumar wato aya ta 68 suke cewa wa nufikha fi suri fasa'iqa man fi samawati wa man fil ardi illa ma sha Allah thumma nufikha fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun ina fata an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya ce idan aka yi busa na biyun nan kowa ya tashi za ka ga ƙulubun yauma izin wajifatun waɗansu zukata a wannan ranar za ka gansu cikin tsoro da firgici da imuwa tashin hankali abu saruha atun idan ka ga idundunansu suna cikin tsoro da firgici da ƙasƙanci kawai a cikin suratul ghashiya mai Allah ya ce wujuhun yawma idin khashi'atun amilatun nasibatun taslanaran naran hamiya to khashi'atun cikin tsoro da firgici ji Allah subhanahu wata'ala shine absaruha khashi'a masu waɗannan eh, idon masu waɗannan firgicin waɗannan da zukatansu za su raurawa su tsorata me suke faɗa a duniya da kafin wannan lokacin ya zo musu ya ƙuluna a iza ya ƙuluna a inna lamar duduna fil hafira wai mu innan za a tada mu wata rana don Allah ka ji Muhammadu innan don Allah ka ji ƙur'anin nan kuma ana zaune sai ya kawo wani abu wai mu ne bayan mun mutu mun ruɓe mun zagonye mun zamanto ƙasa ƙasusuwanmu sun fatattake sun niku sun zamanto tamkar gari wai mune wai za a sake ta mu a inna lamar duduna fil hafira mu za a mai da mu zuwa ga wata sabuwar rayuwa suna faɗa ne fa ba wai tambaya suke ba a'a suna musun abun ne hmm? a idza kunna izaman idan muka zamanto ƙasusuwa mun mutu mun zamanto ƙasusuwa na khiratan mun fatattake mun ruɗe wai mune za a tada mu wai rayuwa sabuwa wata sabuwar rayuwa suka ce ina is impossible ba zai yiwu ba kai ƙalu suka ce in ma hakan nema to tilka idan karratun khasira wato za a tada mu tayar wanda za a mana din nan tayarwa ce cikin asara saboda sun san ba za su ba su yi komai ba a inna na halkan jadidan tilka idan karratul khasira karratul khasira ay raja'atul khasira karratul shine ayi abu sai a sake maimaita shi kamar yadda Allah yake ce wa qala alladhina taba'u law anna lana karratan fanatabarra'a minhum كما تبرأوا منا كذلك يريهم hasaratin أعمالهم wa عليهم وما هم na minan na. wannan wato waɗanda suke bin wato manya-manyan mutane cikin ɓarna ne wato za ka ga ai a nan duniya kowa da mastan shi ai ko ba in mutumin kirki ne yana da mutumin kirki na sama da shi da yake bi yake koyi da shi ko yana da wani malami in mutumin banza ne shi ma yana da menene ogan shi na wannan aikin ka gani in yan daba ne suna da ogansu in gurubin yan fashi ne suna da ogansu in gurubin yan daba ne suna da ogansu in gurubin ah, mashaya ne suna da ogansu ko ina za ka samu akwai shugaban yan liwaɗi akwai shugaban yan maɗigo akwai shugabannin kaza kaza kaza to ranar tashin kiyama waɗanda suka ƙi wa Allah biyayya suka biye ma irin waɗannan mutanen waɗanda suke ingiza su suna ɓarna je ka kashe wani je ku ƙona dukiyan wani ku je ku yi kaza ku je ku yi kaza su hana su musuluncin su hana su bin Allah su hana su biyayya suna musu biyayya a nan duniya akan saba wa Allah to ranar tashin kiyama idan aka je wa barazu lillahi jami'an faqala ad-du'afa lil ladina istakbaru inna kunna lakum taba'an fa hal antum mughnuna anna min azabillahi min shay qalu law hadana Allahu lahadainakum sai masu bin idan aka kawo su wuta sai su nemi manyan su ogogin su da suke umurtan su anan da ta'asa suna bi sai su ce to gashi fa an kawo mu gaban wuta shin akwai irin akwai abin da za ku yi ku ga mun kauce daga fadawa wutan nan kamar yadda da in muka yi ta'asa a duniya ku tsaya mana ba a ɗauruwa ba wanda isa ya kama mu kotu bata isa ta daure mu ba alkali bai isa ya zartar man da hukunci ba yau ma ga duniya ah, ga lahira mun zo za ku iya kare mu daga wannan su ce kai mu ma fada muna kan shirya da mun shirya da ku shine istabarra alladhina tubi'u a gobe kiyama za su yi watsi da waɗannan mutane su manyan su yi watsi da mabiyansu wa ra'awul azaba saboda kowa ya ga azaba wa taqatta'at bihimul asbab shine su waɗannan mabiyan za su ce kai lau anna lana karratan da Allah zai sake mai da mu da mu da su duniya fanata barra aminu mu yi banza da su kamar yadda suka yi banza da mu a nan kiyama shine karratan ɗin a sake mai da mutum sabuwar rayuwa ina fata an gane ko shine qalu tilka idan karratun khasira lalle idan har za a ta da mu gobe kiyama din nan to lalle za mu tashi cikin waɗanda suka yi asara domin sun san ba su tanada wa lahiran komai ba in insanu ala nafsihi basira ya fi kowa sani to sai Allah ya ce kan ayya ai fa inna ma hiya zajaratun wahida Allah ce tsawatar musu sau ɗaya za mu yi kawai sai kaga sun tashi su suna ganin tashin kamar mai wahala ne Allah ce to zajaratun wahida tsawa ɗaya za a musu da daka musu kawai fa idahum bisahira hay ka gansu a doron kasa kai sun tashi su sun ɗauka in an zo ta da su ɗin sai an nemo wannan kashin an jona da wannan an nemo wancan an jona da wannan an nemo wancan an jona da wannan ina jijiyan da da take rike da yatsu a tura ta nan kai ba ita ba ne wannan ta karamin yatsa ne in nike je a'a ta yatsan kafa ne a yi ta wannan haɗe haɗen yadda take saka tagurma su sun ɗauka haka ne tayarwan shi yasa suke ce ina wani kashin ma ya riƙe ina za a same shi to Allah ce fa inna ma hiya wahida tsawa za mu daka musu ku tashi Allah ce fa idahum bisahira kawai sai ka gansu a doron ƙasa firgigi kawai suna kallo kawai eh wa qala al insanu malaha mutum ya rikice da ya san dai ka da ya mutu aka binne shi akwai bishiya anan akwai gida a nan akwai rafi a nan to yanzu ya tashi ya ga fili ne babu komai babu bishiya sai tsaban fili kawai daga nan bangon duniya har wancan bangon duniya kana hanga to sai ya tashi kai yana ta wani irin kallo aina nike ne fakalul insanu malaha Yau yawma idin haddisu akhbaraha ita ranar sai ta baka ansa ni ne kiyama bi anna rabbaka aw halaha Allah yayi maranan wahayi ta baka amsa wane ne ita kafiri ne mai wannan rikicewa نعم هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى نعم أولا الآية أئذا كنا عظاما نخرة تلك إذا كرة خاسرة يقولون أئنا لمردودون كو wannan kafirai ne gaba ɗaya in general suke musu tashin kiyama ɗin an kawo maganansu ne a dunkule yanzu Allah sai ya ɗauko mana ɗaya cikin kafirai zai buga mana example shine fir'auna Allah ya ce hal ataka hadithu Musa ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi labarin annabi Musa ya zo maka kuwa yanda ya gwagwagwa da fir'auna Allah ya yakan jawo annabi sallallahu alaihi wasallam kissan annaban da suka wuce suka suka riga shi zuwa irin aka masa kissan annabi Musa aka masa kissan annabi Isa domin shi ne annabin ƙarshe, ya kamata ya rika samun experience ko ba haka ba daga yanda irin yanda annabawan da suka yayun shi annabawa da suka gabace shi yanda suka yi ta gwagwagwa da mutanensa da mutanensu saboda shi ma annabi yana fama da nashi sai a kawo masa example ka zo ka ga annabi musa yadda ya gwagwagwa da fir'auna zo ka ga yadda annabi isa ya gwagwagwa da mutanensa zo ka ga annabi ibrahim annabi sai a rika kissanta masa ana kissanta masa wani sa'i in nashi ya tsanani in aka kissanta masa na wani annabi sai ya samu relief ya ce ashe duk abun ɗaya ne kawai muke kai ina fata an gane ko Allah ya ce hal taka hadithu Musa shin labarin annabi Musa ya zo maka kwa Muhammad bai taɓa zuwa maka ba to bari in kawo maka shi cikin Qur'ani dahu ka tuna lokacin da Allah maɗaukakin sarki ya kira shi annabi na dahu rabbuhu lokacin da ubangijin shi ya kira shi shi annabi Musa ɗin bilwadi a wani daji al-muqaddasi wanda yake tsarkakakke tuwa sunan dutse ne wanda yake ana kiran dajin tuwa kan dutse ne alwabil muqaddasi tuwa inda aka kira annabi Allah ya kira annabi Musa din kenan don ya gana da shi idan muka karanta suratu taha za ta kissanta maka duk abin da ya faru a nan din hal ataka wa ataka hadithu Musa إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لألي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا fa'abudni wa aqimi salata li dhikri wa anna sa'ata atiyatun akadu ukfiha ko lituzza kullu nafsin bima sa'a sai yace daga nan yace wa ma tilka bi yaminika ya Musa menene a hannunka ya Musa yace hiya asaya sandana ne atawakka'u biha ina dogaro da ita ne wa ahushu biha ala ganami da ita nike kakkabowa tumaki na ganyen bishiya su ci waliya fiha ma'aribu ukhra sannan ina da waɗansu bukatu masu yawa da nike yi da ita sai ci alqiha ya Musa jefar da wannan sandan ya Musa fa alqaha fa idha hiya hayatun tas'a da ya jefar da ita sai ga ta kawai ta rikide ta zama katoton maciji macijin nan yana tafiya yace khuzha la taqaf ka dauke ta damƙe macijin kada ka ji tsoro sanu'idu hasirata hal'ula za mu mai da macijin ya dawo sandan da da yake wadmun yadaka ila janahika ka sanya hannunka a hammatanka takhruj bayda'a min ghairi su'in hannun zai fito farisol ba tare da cutarwa ba ayatan ukhra sai yace menene izhab ila fir'auna innahu daga je ka je wajen fir'auna da waɗannan ayoyi to shine idna dahu rabbuhu bil wadi al muqaddas duwa da ya bashi waɗannan ayoyin duka sanda ta zamanto macijiya ya sanya hannun shi anan ya fito ya zamanto yana kyalli sai Allah ya ce masa to na baka waɗannan a matsayin hujjoji ne ko da fir'auna zai nemi hujja in ka je kace masa kai annabi ne ce menene hujjar ka nuna mun wata mu'jiza da za ta nuna eh lalle kai annabin Allah ne shi yasa Allah yake bawa annabawansa mu'jizat ina fata an gane ko sai ya ce masa anan izhab ila fir'auna innahu tagha ka tafi wajen fir'auna maza maza ka ce masa fa ya keta iyaka ya wuce gona da iri barnan nashi fa baya misaltuwa yanka bani isra'ila yake tun kafin a haifi annabi musa har aka haifi annabi musa a cikin wannan yanayi har ya girma ko kun manta lokacin da baba shi take tsoro eh? da take ɗauki da cikin shi har ta haife shi aka ce ta sanya sha tsumman goyo ta sa akwati ta rufe ta jefa a teku kun san kisan ko to mu duba tun kafin a haifi annabi isa annabi musa fa alaihi salam fir'auna yake yanka ƴaƴan bani isra'ila maza kawai don yayi mafarki ya ga menene kaza kaza aka ce masa ai za a haifi wani yaro kai zai kwace mulkin ka cikin bani isra'ila shine shi kuma ya sha alwashi duk macen da ta haifi ɗa cikin bani isra'ila in dai namiji ne za a yanka shi haka yayi ta yanka su din a tura likitoci gaba ɗaya gidaje an san mata kaza na kabala suna da ciki mata kaza na anguwa kaza suna da duk wata mace mai ciki a yi rajistanta a fayil ɗin fir'auna an san wannan cikin wata kaza ne saura wata kaza ta haihu an san mai wancan cikin an auna wata kaza ne saura wata kaza ta haihu za ka ga ana zuwa kawai gidajen ana duba a yanzu wance da wance da wance sun haihu maza maza ya a je a duba 'ya'yan maza ne eh sai a yayyanka su kawai mata ne eh sai a bar su ina fata an gani a wannan yanayin fa har aka haifi annabi Musa har ya girma ya kai shekara arba'in domin ana aikan annabi a tsayin shekara arba'in ne yanka 'ya'ya fa yake yanka 'ya'ya yake kafiri fa haka yake shi jariri ma bai ci masa ba ya urma cikin mace ma mai ciki ya zaro ɗan ya yanka shi ba komai ne wajen kafin domin in zukatansu Allah ce zuciyan kafin in ya kashe ya fi dutse magara dutse ruwan sha na fitowa ma haka to ka je masa da waɗannan hujjojin bayan yanka ƴaƴan bani isra'ila da yake yi ya yi cewa shi Allah ne ma a Allah ma mafi ɗaukaka fir'auna ya wuce gona da iri innahu tagha je ka wajen shi maza maza ka ce ya bari yayi imani to a can cikin suratu taha da aka ce annabi Musa izhab ila fir'auna innahu tagha qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa halul uqdatan min lisani yafqahu qawli ko ba haka ba sai ya tsaya yayi addu'a don ya san zai je zai je gaban mugun mutum ki rabbi shrah li sadri ya Allah wato ka cire mun irin damuwa da takura a zuci ka san in ka je gaban babban mutum sai ka ji kirjinka yana wa menene rau rau rau rau ko kai ne zaka je gaban baban ka ma malam zaka dan nemi dubu biyar assalamu alaikum baba a na zo gaishe ka ne na zo gaishe ka ne wallahi a dama ina da damuwa ne sai ka ji zuci ya ka ji kirjinka ya takur ballanta ana a ce mutumin da ya klemin shi ne Allah gaba ɗaya za ka je gaban shi kuma ka nuna abin da yake ba kan daidai ba ne ka yadda yake kashe jama'a ya tsire su ma malam wajen shi aka je ai sai da addu'a ce rabbi shi rahali sadri Allah ka yalwata mun zuciya na ka cire mu irin takuran nan na zuciya wa sirri amri ka sauƙaƙe mun al'amari na Eh? wahalul uqdatan min lisan ka warware harce na ya Allah kunji harce na yana magana tsaf ka san in ka je gaban mutum kana magana ga fadawa ga me ka ji harcin ka yana me shi yasa wani baya iya magana a kotu sai an hada shi da lauya eh ko ka kira mutum cikin jama'a ka ce zaka mai tambayoyi eh an kira wani mutum za a masa interview wata rana ofishin alhazai anan ya haddace duk abinda ya tambayoyin hajin da yazo aka tambaye shi ya kasa amsa ko ɗaya aka ce to ya malam ya za ka je hajji aka ce kun mun kwarjini ne wallahi na san ya ce na san an sun shin kafin in shiga amma da na gan ku he kwarjinin ku ya hana ni amsa ko to haka sai ka ji harcin ka ya kasa wato yadda za ka yi expressing din abun ka yi bayani shi a fahimce kai kaga harcin ka yana ɗaɗɗaurewa ya ce wahlul uqdatan min lisani me yasa yafqahu qawli don a fahimci magana ta tsaf to can sai da yayi addu'a sai Allah ya ce masa ka je wajen fir'auna faqul ka ce masa shi fir'aunan hallaka ila an tazakka ya kai fir'auna shin kana sha'awa ka tsarkaka ka musulunta ka ba zamanto mumini mai yi wa Allah da'a da biyayya ka tsarkake zuciyanka daga cewa kai Allah ne ka tsarkake zuciyanka ka da shirka da girman kai da kafurci ina fata an gane ko hallaka ila zakka? shi hmm? shine Allah maɗaukakin sarki yake ci a wa ma alaika Allah ya zakka a cikin suratu abasa kenan lokacin da annabi yake wa manya-manyan mutanen nan ƙureshawa wa'azi sai ga makaho ya zo wa amma manja aka yas'a wa huwa yaksha fa anta anhu wa ma alaika Allah ya zaka me zai same ka in waɗancan in basu musulunta ba basu tsarkaka ba hmm? innahu man ati rabbahu mu'minan qad amila salihati fa ulaika lahum darajatul ula jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa dhalika jazaa'u man tazakka wanda ya tsarkake qad aflaha man zakkaha zuciya kenan tsarkake zuciya fir'auna shin kar baka sha'awa ne ka tsarkaka ka musulunta wa ahdiyaka ila rabbika un shiryar da kai zuwa ga ubangijinka fatakhsha ka rika jin tsoron Allahnka fa arahu al kubra fir'auna da ya nemi hujjoji ko ba haka ba kun san a can a taha yace wa man rabbukuma ya Musa ya fara interview nasu daga nan har yace ya yi proving cewa shi annabi ne fa arahu al kubra ya nuna wa fir'auna manya-manyan ayoyin nan da Allah maɗaukacin sarki ya nuna masa ya jefar da sanda ta zamanto macijiya ya sanya hannun shi a hammata ko aljihu ya fidda shi ga hannun yana sheƙi yana haske amma haske ba mai cutarwa ba irin na walda ya nuna masa dukkan manya-manyan ayoyi da ya dace kawai ya yi imani daga ganin su amma mai fir'auna ya yi fakazzaba sai ya ƙaryata su gaba ɗaya ya ce inna hazani lasahirani yuridani an yukhrijakum min ardikum bi sihirihima fo yawa ya ce ya ce wa jama'ansa mabiyansa shi fir'auna kada ku yadda ku biye ma waɗannan yan sihiri ne suna son su fidda ku daga garinku su raba ku da garinku ayoyin nan da ya nuna musu mu'jiza fir'auna ce sihiri ne yawa kada ku yadda ku biye musu fa kadzaba sai ya karyata wa'asa ya ci gaba da saba wa Allah shi kawai shi fir'auna thumma adbara sai ya juya wa gaskiya baya gaba daya yas'a ya ci gaba yana barna a bayan ƙasa wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya ويشهد الله على ما في قلبه وهو على الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها كنغني ثم أدبر كينان أي تولى يسعى أي سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل wallahu la yuhibbul fasad fir'auna ya juya baya ya bauɗe ya ci gaba da barnan shi da ta'annutin shi na yanka ƴaƴan bani isra'ila ya ci gaba bai tsaya ba ya ci gaba da azabtar da su bai fasa ba ya ci gaba da kaskanta su bai fasa ba wa fir'auna dhil autad alladhina taghaw fil bilad fa aktharu fiha al fasad duk aikin nan ya ci gaba abin shi ya ci gaba da cewa shi Allah ne yana nan a bakan shi fa fanada ya tara taron jama'a yayi inviting jama'a suka haɗu a dandali ya kira su da murya mai ƙarfin gaske faƙala ana rabbukumul a'ala ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka kai ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani Allah banda ni ba daga nan ne fa fa akhadahu Allahu nakala akhirati wal ula sai Allah ya kama fir'auna da azaba ya saukar wa fir'auna da nakala azaba da ukuba punishment sakamakon wannan bijira wanda yi ukuba biyu Allah ya kama fir'auna da su nakalan akhirati ukuban lahira shine wutan jahannama da take jiran shi wal'ula uƙubar duniya ta nan ita ce halakar da shi da aka yi cikin teku ya yi tashar ruwa ya yi tashar ruwa ya yi tashar ruwa ya fito idan shi ya yi zuru-zuru ya ce amantu amantu billazi amanar bihi banu isra'il wa ana minal muslimin na imani na gano gaskiya yau na musulunta Allah ce al'ana a this die minute ni ma ban karɓa ba in ji Allah ni ma na ki imanin mun neme ka da shi kaƙi yanzu ka so shi mun ƙi. haka Allah yake wa mutum so in kana saba wa Allah an ce wane bari aka ja maka aya aka ja maka hadisi aka ma nasiha duk wani naka ya maka bayani kake to akwai ran da zaka so barin abun shi ma Allah ce na ki ni ma ba zan shirye ka ba haka al'amari haka Allah maɗaukakin sarki ke ya ayyuhal ladina amanu stajibu lillahi walin rasul idza da'akum lima yuhyikum wa alamu anna Allah yaqulu bainal mar'i ku amsa kiran Allah da manzansa a lokacin da yayi suka kira ku zuwa ga abin da zai rayar da ku kyakkyawar rayuwa a nan duniya kyakkyawar rayuwa a gobe kiyama ku sani fa in ba ku amsa kiran Allah da wuri ba inna Allah ya hulu bainal mar'i wa qalbi Allah yana shiga ya sanya shamaki tsakanin zuciyan dan adam da shi ɗan adam ɗin in ka so imani sai Allah ya ki karɓa falamma zagu azagallahu qulubahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun fatubi'a ala qulubihim fahum la yarji'un sai Allah ya rufe yayi yayi silin duk channels din ta inda imani zai shigo sai Allah ya silin nasu kai sai a bar mutum a haka sai a bar mutum a haka sai ka ga ƙazanta kwata kake sha ka je ka sheƙa a yi a yi ka bari ka ƙi kwata wannan ai bala'i ne da musiba kwata karamakallah a samu addu'a wallahi muna kan hanya za mu bari ta fama ke billahi lazi malam ina san dole biyar wallahi malam ai ai ina zuwa tafsiri ma malam da azu wallahi na ji malam saka da alheri sai malam haka za ka maganan maganan ba ta canja kawai haka za ka ce ina fata an gani akwai wanda ya ce mu anan mu kaɗu ya kan ya malam ya ce ya ce shi ma a gina mai masallaci zai limanci nan mu haƙori na sun fita ba an bubbuge shi kawai na nan sama hudu nan babu duka ya ce mu wallahi ne ma na sauke allo na yi karatu Allah isla na daɗe da so kama masallaci ma kawai yanzu yin an bani ma nima zan yi ya Allah saka ma da alai na saya mai lemu na gaba a cikin kusan abin da ba haka za ka samu ina fata an gane fa hashara fa nada fa qala ana rabbukumul a'la فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ألا يمس أقوبة بيوشي فرعون أقوبة تفرقو تدنيا إتشي منيني يحلك الدشي أرواح أقوبة تبيود تكي جيران شتلاهرة إتشي ووتا شيسا ألا مدوك كنسركي يي بياني أسورة إنا جن سورة غافر ني يتش النار يعرضون عليها غدوا وعشيا yanzu haka inda fir'auna suke da jama'arsa gaba ɗaya a kaburburansu mu duba shekaru dubbai da suka wuce yanzu haka cikin kaburburansu Allah ya ce safe da yamma ana ƙona su a cikin kaburburansu sannan wa yawma ƙumu sa'atu ranar da alkiyama za ta tsaya Allah ya ce adkhilu zai ce adkhilu ala fir'auna a shaddal azab ku shigar da fir'auna azaba mai tsanani da tafi wanda yake ɗanɗana yake ɗanɗana a can duniya kun ga kalal akhirati wal ula sai Allah madaukakin sarki yace dalilin da yasa nayi ma fir'auna wannan azabar inna fi dhalika la ibratan don haka dalilin da yasa aka ka kissan fir'auna kenan don ya zamanto wa'azi liman yakhsha ga wanda yake tsoron Allah duk wanda yake tunani zai rayuwa irin ta fir'auna zai yi ɗagawa irin ta fir'auna zai keta haddin al'umma da na ubangiji irin na fir'auna to idan ya tuno kissan fir'auna ni sai ta zamanto masa wa'azi ya dena duk abin da Allah ya buga mana misalin shi ga yanda yayi ma wane ga yanda ma don mai tunanin yin irin abin da wanin na yayi ya zamanto masa wa'azi wani yayi fa wannan abun bai tsira ba ashe ni ma in yi ba zan tsira ba sai a kawo maka aikin mutanen kirki da sakamakon da Allah ya ba su don su yi motivating ɗinka kai ma ka riƙa yi Allah ce wa fi zalika falyata na fasil mutanafisun na kawo kissan mutanen kirki da sakamakonsu don masu rige-rige su yi rige-rige wajen aikata alkhairi na'am أأنتم أشد رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها Allah maɗaukakin sarki ya ce ya ku mutane kafirai masu musun cewa Allah ba zai iya ta da ku ba ni kam a tambaye ku mana in ji Allah a antum ashaddu halkan amis sama banaha ku kuka fi tsananin halitta ne ko sama da a ce akwai abinda zai yi wa Allah wahala wajen halittawa da sai mu ce sama ne saboda samman nan mu kalli girmansu mu kalli abinda muka ce jiya inda manzo Allah ce kaurin sama ɗaya tafiya shekara ɗari biyar ne sannan kuma samman nan ga yanda Allah ya yi su kawai ya sake su suka tsaya suna kawai sun kafu da kuduran Allah ne ba abin da suka dogara da shi tsakanin sama ta ɗaya zuwa ta biyu ɗin nan tafiyan shekara ɗari bakwai ga sunan har bakwai sannan can saman na bakwai ɗin kuma teku ne sannan can sama da shi kuma al'arshin Allah can sama kuma hai kursiyun Allah duk dai gashi nan distance ne sai Allah ce to kai ɗan adam kake musu ga kaɗan pit compare to halittan sama dai compare to halittan sama in ka ɗauko ɗan adam kamar bai makai kai kiyashi ba to sai rigima wai shi Allah ba zai iya ta da shi Allah ya ce da kalle ka ka kalli sammai da kai da sammai da wanne ne zai fi mun wahalan halitta sammai ne ko da yake a wajen Allah mu a a tunani mu a wajen Allah komai na kun fa yakun ne kawai ya kasance to ga sammai nan na halicce su kai kuma kana musu wai ba zan iya halittan ka ba bayan ka mutu hmm? kalli rafa a samka yanda na ɗaukaka halittan saman ita saman can sama na ajiye ta fasawaha na daidaita saman wannan saman bata zarce haka ba wannan ta zarce a'a an jera su jeri jeri daidai wa daida Allah ya daidaita saman gaba daya ya getta su ya halicce su wa aghtasha lailaha sannan Allah madaukakin sarki ya sanya duhun dare duhun dare na na na na sammai din idan dare ya zo zaka ga duhu ne gaba daya zai wa akhraja duhaha sai ya fidda asuba ya fidda walaha ya fidda haske daga duhun dare wal arda ba'da zalika ita kuma ƙasa bayan halittan sammai gaba ɗaya dahaha ya zo ya shimfiɗa ta malamai suka ce tunda Allah ya ce wal arda ba'da zalika dahaha sai malamai suka samu saɓani da sama da ƙasa wanne ne aka fara halitta a can cikin suratul baqara dai Allah madaukakin sarki yana cewa huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma stawa ila samai fasawwahunna sab'a samawatin wa huwa bi kulli shay'in Ali. Allah madaukakin sarki shine khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ya halitta muku duk abin da yake cikin sammai din nan a kasai jami'an sun mastawa ila sama'i sai ya daidaita zuwa sama fasawahunna sab'a samawatin ya daidaita samman ya halicce su sammai guda bakwai shi Allah a bisa dukkan komai masani ne ya halice sammai bakwai da abin da ke faruwa a cikin ya sani kasai bakwai da abin da ke faruwa a cikin ma duk ya sani waɗansu suka ce wancan yana nuna cewa ƙasa Allah ya fara halitta nan kuma Allah maɗaukakin sarki sai ya ce wal arda ba'da zalika ku duba antum ashaddu khalqan am sama banaha bana samaa sai yace wal arda ba'da zalika dahaha bai ce khalaqaha ba dahaha ya shimfiɗa ta wato ƙasan ya fara halitta sai ya banta a dunkule sai da ya gama halittan sammai tukuna dahaha sai ya sauko ya shimfiɗa kasan sai Allah ya shimfiɗa ƙasan kuma wato wannan dai shine yana nuna cewa wato ƙasa aka fara halitta aka barta a dunkule a naɗe haka sai da aka gama halittar samman he ita aka zo aka shimfiɗa mana ita kamar taburma kawai Allah ya mana haka ya mana haka yayi ma kafiri haka duk yana gani akhraja minha ma'aha sannan ya fitar da ruwan sha min ha daga ƙasar kuma ruwa yana ƙulƙulowa ana sha rijiya ne shi nan rafi ne shi nan wa mar'aha da wajen kiwo wajen kiwo yan adam su yi shuka su kiwace abin da suka shuka irin su ci irin nasu abincin eh, su kuma dabbobi su ci irin nasu abincin duk daga ƙasa ne aka fito musu da shi wal jibala arsaha duwatsu ko muka kakkafa su a doron ƙasan su danna ƙasan yadda ba za ta juya ba mun karanta wannan ya kai sau biyar ayoyi masu kama da wannan Allah ce duka na yi haka ne ya kai mai ƙaryata ni ya kai kafiri mata allakun don ku ji daɗi ku ‘yan adam kenan ku yi walwala a doron ƙasan ku ji daɗin rayuwa a kanta ku ci daga abin da muka tsiro muku da shi daga ƙasar ku sha ruwan da muka sauko muku da shi da muka fito muku da shi daga ƙasar wali an'amikum su ma dabbobinku su je su ci irin abubuwan da suke ci na kiwo su zo su sha ruwan su ma su ji daɗi a doron ƙasar su yi walwalansu ina fata an gane ko amma fa'iza a tammatul kubura nan za mu tashi gobe na'am to mu bari tartamatul kubura in ta tashi yau mu bari gobe insha Allahu so za mu tashi a inda alkiyama za ta tsaya Allah ubangi ya sa mu dace bari a amsa tambayoyi ni kadai za ka yi insha Allah yau yanzu insha Allah bismillah alaikum salam da Allah a yi shiru mu ji tambayoyin a gidan shuru da Allah na'am eh to iyayen nan dama watakila ba su da tarbiyya kun ji tambayan ai yawa iyayen da suka san wanda yake neman yassu da aure hanyar samun kudin shi da abin rayuwar shi na haram amma suka ɗauka suka bashi to shine nace iyayen wata su ma da basu da tarbiyya asali domin at-tuyuru ala ashkaliha taqa a sannan kuma har ila yau ba su kyauta ma ita yarinyan ba domin yarinyan nan za a je a ciyar da ita haram ta rayu a kan haram ta ɗaura sutura ta haram ta kwanta akan shimfiɗa ta haram kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambata mana wani mutum a arfa ko yana ɗaga hannaye sama yana ce rabbi ya rabbi rabbi rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun abincin shi da abin shan shi da suturan shi sannan kuma wa bil haram ai breeding nashi an ciyar da shi haram akan haram ya rayu na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kullu lahamin nabata bi suti fannaru aula bihi duk tsokan da ta tsira a jikin mutum ta ginu akan haram wutan jahannama ne ya dace da wannan tsokan zamu ce iyayen nan ba su kyautata wa yarsu ba in yar nan tana da wanda za ta kai kukanta zuwa gare su aminan babanta dattawan angwanni limamin anguwan ta je ta ce lallai ga matsayin wanda za a aurar da ni zuwa gare shi ga samun shiga ga yanda yake nan in ba ta samu agaji ba za ta iya kai kotu za ta iya kaiwa kotu ka kai mahaifinka kotu ko iyayenka ba wai za a ce cin mutunci ba ne ko rashin kunya no abu ne sananne a zamanin manzo Allah a zamanin manzo Allah idan wani baba uba ya zo yana matsawa ɗa bai gane wa baban ba sai ya yi sauri a garza wajen manzon Allah kawai ya ce ya manzan Allah babana fa yana ɗauka mun kuɗi kullum kawai ni ina nemo kuɗi na babana ya zo ya ɗauke su ina nemo kuɗi ya ce an tawa maluka li abika kai da dukiyar naka duk na babanku ne ai ya kai ƙara wajen manzan Allah ne kai ƙara wajen manzan Allah kai ƙara ne wajen kotun Allah ta amma ba manzan Allah bai taɓa cewa lalle baka da kunya baka da tarbiya kan ne zaka kawo ƙara a gabana kaza kaza ai ta kawo irin cases da yawa waɗannan to saboda haka ana son a je a fayyace menene Allah ya ce ne shi yasa ka je kotu a faɗa babanka mai Allah ya ce game da abin da yake yi ba cin mutunci bane ba wulakanci bane ya faru da yawa tsakanin ƴaƴan abin nan ƴaƴan sahabai da iyayensu da makamantansu sayyidina Umar ya kai karam Abdullahi bin Umar wajen manzo Allah ya ce na hana shi matan da yake aure na hana ce sake ta na ce sake ta yaki ya manzo Allah ya kai karan dan shi kotu kotu manzo Allah manzo Allah ya ce wa Abdullahi bin Umar sake ta ya sake ta a cikin haila yace mai da ita sai ta gama tsarki tukuna an sha samu irin nan mace ta kai mijinta kotun manzan Allah ta ce ya manzan Allah mijina baya ciyar da ni baya kyautata mu in na ɗauki wani abu bai sani ba na ci haram Manza Allah ya ce a'a ki ɗauka bil ma'arufi saboda haka ba cin mutunci bane ba wani abu bane babanka bai fahimce ka ba menene sai aka je aka faɗi ga a kotun musulunci aka ce ga abin da Allah ya ce baba ka daina ba cin mutunci ba ne na'am kabarurusan gidajensu ta eh. ina ai in ta je maka yanzu irin ginin nan Allah na tuba yanzu in ka je Makka da Madina waɗansu wuraren tarihin ma an yi gine-gine a kai yanzu in ka je Uhudu din nan inda aka yakin nan wurin tarihin nan za ka samu duk gidaje ne a wajen duk a mammakale da satellite da komai ana kallon tura ma a wajen abin haka ba abinda baka gani da makamantansu saboda haka waɗansu wuraren ba za ka samu waɗansu duwatsun ma na tarihi an zo an zaizaye su an yayyanka su an fatattata su an yi manya-manyan benaye a wajen ma saboda haka waɗansu wuraren akwai na tarihin ana ganewa waɗansu gidajen ba sa nan sannan waɗansu wuraren sai dai a nuna maka nan ne da anguwan suwa ne nan ne suwa ne nan ne suwa ne duk kwanta ta bi kai haske lantarki da menene da tiles duk sun hau kai ka za ka samu Allah taba sigari haramun ne babu wani kwana babu wani buya buya da makamantansu mashayin taba ko bai taɓa karanta alifun ba'un ba ya ce maka ai taba makaruhi ne shi nan kawai ya rike wai makaruhi ne ba haramu ba ne taba haramun ne littattafai da yawa an wallafa su duk abin da zai kai bature da ya kirkiro taban ma je ka karanta jikin kwalin abin da ya ce The federal government wants, the Ministry of Health wants that tobacco menene is dangerous. Mu kuma duk abin da ke dangerous to health ne haramun ne Allah yana haramta shi. Duk abin da kaga Allah ya haramta shi don yana cutarwa ne. An haramta giya don tana cutar da kwakwalwa. An haramta naman alade don yana cutar da jiki. An haramta mushe don in ka ci baka san abin da ya kashe mushen ba zai affecting naka zai affecting din jikinka. an haramta abubuwa da yawa saboda abin nan sannan kuma Allah ya ce wa aminu bin nabi ku yi imani da wannan annabin da yuhillu lahum tayyibati wa yuharrimu alaihim al ko annabin da ya zo ya halatta musu kyawawan abubuwa tsarkaka ya haramta musu munana da kazantattu ina zaka sa taba cikin tayyibatu ne ko khaba'is cikin khaba'is to yuharrimu alaihim ya haramta musu sannan Labarara wa Labirara, birara yuzalu duk inda cuta take ana kau da ita saboda haka taba haramun ne mai sana'an taba yana ba da gudunmawa ne wajen yada haram a cikin al'umma ya tuba ya daina kawai akwai kofofin alheri kofofin halal da yawa da za ka kama sana'an su ba ka sai da taba ba Gaya mu wanda saboda tsabar rashin sai da taba ya talauci ko kasuwanci shi ya ki tafiya me yasa mai sai da yadu duka da shadda shi bai talauce ba saboda ba ta ba a jago kama sai da takalma kama wani abu kuma shagon ka na provision komai za ka sayar banda ta ba kawai sai ka kasa yin kudi to kar mutum ya bada guduma sam fina irin kasussuka na fina-finai na fim fina-finai na waƙoƙi din nan kada ka yadda ka bada guduma wajen sai da su billahi lazi duk yanda za ka yi complaining cewa ban da sana'a ban da abin yi ƙaryanka kawai Allah ya taƙaita ta kan haram ka ce ka nemi duk wata ƙofa wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wanda ji tsoron Allah ya bar wannan abu wallahi Allah sai bude buɗe ma kofofi masu indin yawa Allah sa mu dace Eh. ya halatta ya halatta tun da liman ya yi sallama ya bashi yanzu ya zamanto independent saboda haka za ku iya zuwa ku bi shi babu wani abu wannan saɓanin malikiya dai su malikiya su suna ganin bai dace a bi shi ba ka bi masbuki sallah bai dace ba saboda ai akwai bambancin niyya shi Buki ya shiga wancan sallah tare da liman a matsayin shi na mai bin sallah ne mai koyi da iman ta ya za a kuma yanzu ya zama to liman kuma wanda ake koyi da shi logic din kenan to hadisai da yawa da al'amura da yawa da suka faru sun nuna saɓanin wannan ina fata an gane ko liman zai iya shiga sallah a matsayin menene liman mamu yana koyi da shi alwalan liman ya warware liman ya jawo mamun ya mai da shi mai liman shi ya fita je ya sake alwala ya zo ya bi sallan mamun da ya fara a mamun yanzu me ya koma liman da ya fara a liman yanzu me ya dawo to me matsala anan me matsala anan ba wata matsala sannan idan aka ce niyya sai ta zamanto ɗaya liman watakila riya yake yi kai kuma don Allah kake niyan ku ta bambanta takan liman don Allah yake yi kai kuma ka shigo don riya niyya ta bambanta cewa wai sai niyya ta zo ɗaya wannan babu hujja a ciki ga mu'azu wannan eh, mu'azu ya eh, wannan eh, ibnu jabal yakan je masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi isha bayan manzon Allah don neman tabarruki wal kuma shi liman ne a kuba mutanen shi suna jiran shi a idan da sallah a can ya tako ya zo ya musu ishan kuma a matsayin shi na liman su kuma sun san yana zuwa wajen manzon Allah ne wanda ya yi da manzon Allah ita ce ta farillan a wajen shi yanzu wanda ya zo yake yi wa mutanensa suke bin shi sun san a matsayin nafila yake yi su kuma farilla ne niyya ta zo ɗaya sam saboda ta ga hadisai nan da yawa babu wata matsala a nan wa ya sa shi don tausayin marayu kawai sai in yi sata sai in ce zan ciyar da su Allah ya kallafa maka ne eh inna laha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban Allah tsaftatacce ne tsarkakakke ne baya karɓa sai tsarkakakken abu yanzu don girma Allah bari in buga misali da mu mutane ma a yanzu yanda ake ganin ka da mutunci kake ganin kanka kai na Allah ne mai mutunci mai kamala mai ibada mai bin Allah misali sai wata mace ta zo sai ta baka kyautan dukiyar ta ce wane gashi na baka na sana'an karuwanci na ne da nike yi shine na zo na baka sadaka ya za ka yi filin kai a matsayinka na mumini na Allah ni ne za ki ce da kazanta ni ƙaryanki wallahi ci kuɗin zina kuɗin zina ƙaryanci na fi ƙarfin in karɓi wannan ki nemi wanda za ki bawa kai a matsayinka da kake gani kai na Allah ne tsaftatacce wanda kake ƙoƙarin menene bin Allah to ta ya za ka ɗauko irin wannan ƙazantar ka ce kuma ka bawa Allah ya karɓa waɗansu fa ne kawai ke musu hudu ba ko waɗansu rubabbin malamai su ce in kai ci yadda mutanen kirki Allah zai yafe maka ta ina aka taɓa samun haka na'am ka zo kai istighfari kai ta hailala mana dole he kai ta cewa ka samu lada kuma baka da shi saboda haka wannan halaka ce kawai damsul basirati min alamati shiqa'i ne wal khuzlani Allah rufa mana asiri malam wai ya halaka ya da da mene eto eh dusan giya dai ba kazanta bane saboda haka ya halatta domin giyan ran da aka tatse ta da wannan dusar ba ranan bane take bugarwa sai an batta ta yi kwanaki ta yi famenti ina fata an gane ko sai an barta ta yi kwanaki ko yanzu giyan inabi wannan da muke gani grape laraba da suna matse giya daga gare shi in suka matse asalin ruwan juice din sai su sanya shi a tukunya su silin bakin su kulle bakin sai ya yi sati ɗaya ba iska bai shiga ba ana buɗe shi sai kaga ya harba lokacin da aka matsa shi za ka iya sha halal ne amma lokacin da zai zauna na 'yan kwanaki nan ne zai zama fermented zai canja sai a ce wata illa ta shige shi yanzu illatul iskar yanzu kunun zaki. kunun zaƙi idan aka maka kunun zaƙi yanzu ka shashi halal ne an matse kamu ne an matse kamu ne dusan kamun aka zubar amma in kamun nan ko a kunun zaƙin nan ka zo ka sanya shi a wani tulu ka bar shi na sati ɗaya zai bugar kaga a that very moment da aka matse shi wannan dusan ba ba ba ne. a haramun za a gauraya da giyan bayan illa ya shiga giyan nan ne zai zamanto matsala nan ne zai zamanto matsala amma dusa ne wanda ake zuwa aka aka zubar da makamantansu yanzu ana giyan ana giyan eh, wannan dabino din da muka sani ana giyan za a zo a ɗebi dabino sai a zuba shi a ruwa a zuba shi a ruwa sai a rufe shi a rufe bakin shi sai ya yi sati ɗaya ya ruɓe a ciki ya menene ana buɗe shi ka pau kawai ya buɗu sai kaga kun fata biyo ta ce ta haɗu to amma yanzu misali sai aka maka dan juice na dabino aka kwaka dabinon a yanzu aka matse ruwan aka matse ruwan zaka iya sha amma idan ya kai sati ɗaya a rufe ne nan ne zai fara bugarwa nan ne haram zai shigo shi ko nono ana ana iya mai da shi giya ko nono ina fata an gane ko saboda haka ba wani abu bane sai dai a ce kamfanin giyan da ake saya din abinan kai zaka saya ne kawai don ka ciyar da abin nan an je zubarwa ne wasted ne kawai an je zubarwa yanzu misali idan ɗan giya ya zo zai burkutu ya sayi masara a wajenka da maka kai kasar mai masara ne a matsayin mai abinci ba ruwanka da abin da zai je ya yi shi ina fata an gane wannan su ne na? to idan ka san ita zai yi nan ne kuma illa ka san abin da zai zai je ya sarrafa ta ya saba wa Allah amma idan baka sani baka sayar ba ruwanka baka sani ba